kudirin da shugaban kwamitin haɗin gwiwa na taron ƙasa kan rabon shugabanci ike inwachukwu ya kawo da ke neman soke tsarin ƙananan hukumi ya da kura in waci dai ya ce a iya barin ƙananan hukumi a tsarin mulki amma ba sa cikin matakan gwamnati uku wato gwamnatin tarayya jiha da ƙananan hukumin wanda hakan na nuna ba a buƙatar yin zaɓe kenan ko ko tura kuɗi kai tsaye ƙananan hukumin 774 shugaban ƙungiyar ƙananan hukumin comrade ibrahim khalil wanda wakili ne ma a taron ya yi watsi da matsayin. Muna ta magana da su 'yan kwamitin da suke yin aikin don su duba irin ta'annatin da gwamnoni suka yi wa ƙananan hukumomi daga farkon dimokuraɗiyyar nan 1999 zuwa yanzu. har yanzu nan malam nasiru maganar da ake yi akwai gwamnonin jihohin da ba su yi zaben ƙananan hukumomi ba inda ma aka yi zaben ba a ƙyale ƙananan hukumomin nan su yi aiki daidai da abubuwan da suke bukata yaya kake tunanin mu kyale wannan abu ya tafi don haka za mu yaƙi abin tun daga matakin da yake kai na yanzu na kwamiti kamar yadda muke ta yi kuma in an kawo shi babban ɗakin taro za mu yi gwagwarmayar da ya kamata duk mu yi don mu kare 'yancin al'ummar najeriya wakilan nan aka ɗebo su kamar yadda kowa ya sani wakilan nan wakilan gwamnoni sun fi na kowa yawa a gurin nan idan sakamakon haka sun murƙushe mu saboda sun fi mu yawa to babu yanda za mu yi sai mu ci gaba da gwagwarmaya a matsayinmu na wakilan talakawa wakilan ƙananan hukumomin nan za mu ci gaba da gwagwarmayar nan ta zanga-zanga ta tafiya yajin aiki ta dukkan abin da ya kamata a yi cikin doka don mu tabbatar da ƙasarmu ta tafi daidai don mu tabbatar da 'yancin talakawa da yake ƙasa ya ingantu don mu tabbatar ci gaba da rarrabuwar arzikin ƙasa ya tabbata a kowane lungu da saƙo na Najeriya. Haka shi ma Comrade Nasiru Kabir daga kungiyar kwadago da ke jagorantar wasu matasa 'yan gwagwarmaya ya kushe kudirin. In ba su janye wannan abu ba, muna nan a yanzu magana da nake da kai muna tattara 'yan najeriya za mu fito za mu kuma tunkare su kuma mu ba mu yadda da wannan zalunci ba ko da shike yawancin su ba su zuwa ƙauyuka ba san ma me yan ƙauye suke ciki ba ba san menene karkara take ciki ba ba san yadda mutane suke fama da wahalhalu ba in mu a nan Habuja muna samun rufin asiri ƙauyuka mun san irin wahalan da suke ciki saboda haka wai har mutum ɗaya zuwa biyar ko shida ko bakwai su zauna ku faɗi ra'ayinku da ya bamban da ra'ayin mutane sama da miliyoyin 'yan Najeriya saboda haka wannan zalunci mu mun ɗauke shi abin turne kuma mun yi tur shi. A makon gobe ne kwamitocin taron za su mika rahoto da za a yi amfani da rinjayen kashe saba'in cikin ɗari kafin amincewa da kowane ƙudiri. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.